أرأيت المسلم والمجوسي إذا أرسل كلبا جميعا مسلمي أنجي فروتا أنا ما كان فروتا أن ما مسلمي دم مجوسي دوكا سكا سكي كارون كان جميعا فأخذ الصيد aka kama naman nan faƙatalahu a yi wa kalu fi ƙoli malik don ba a tantance ba wanne karen ya kama qala sami'tu minhu eh, ma sami'tu kai minhu fihi shay'an ma sami'tu shay'an minhu fihi ban ji komai ba daga wannan a cikin wannan lamari illa anni sami'tu malikan yaqulu naji maliku na cewa fi kalbil muslimi idza arsalahu al almajusi karen na musulmi ne tunda ana irin zamantakewar nan ba majusi ya ɗauki karen ya cunna shi idza arsalahu al almajusi fa akhadha fa qatala fa innahu la yuqal ba a ce وارا هذا ته لای با کړه اچي دی مې ټوړه وا اچي لا کړی دی یا تاسو دا کوم وارا هذا انه لا يقل قلت ارايت تو كفدا من ان ارسلت كلبي مين نفكي كارينا على صيدي فتوارا يا da shi da naman da karin suka har suka sha makance daga gare ni anni jami'an fa akhadahu al-kalb kadan nan ya kama shi fa qatalahu thumma wajadtuhu aakuluhu amla na ce wannan naman ko kuwa kala kala maliku idza asabahu maitan nan mutum ya da shi mace wa fihi asaru kalbihi a jikin karen akwai alaman karensa au asaru samihi ko alaman kibiyarsa au asaru bazihi ko alaman shahonsa falyakulhu malam ya bi in ba ya kwana ba daga ya kwana lamarin ba san ya aka yi ba قال Hmm? Eh, an ga alama kare. Kaga cizo ake ga jininsa, an san cizon kare, an san kartan shahu, yawwa, za a iya Amma fa in bai kwana ba, ya yiwu in bai kwana ba kaga ya karen ya make shi, amma ya laya, tunda nama ya iya laya. tsuntsu ya iya laya yanzu za ka mako shi daga sama amma nan eriyan ya faɗi amma sai ka wuni neman shi ba shi ka je ka dawo ka kama hanya ka ce ka ce kai na fa gan shi ya faɗo ƙasa ka dawo kana yauni nan to ko duk da inda shiga da asalin shi da an gashi ko sakoki ya faɗa ko kuma ya biya lafiya da yashi ne yanzu ba ga tsuntsun nan ba yautai sai ka gan shi a cikin kara a fili amma yi fakan ya gwaza ya yi idansa kuro sai ka dafa za ka dafa ya faje da karan irin karan kaga za ka kara akwai baki baki toka toka haka ba shi ma kuma ka jikinsa yake in yi hmm? eh to amma da yautai ya fi suna da wannan duk tsuntsu yana wannan lafiyawa amma bayan ya wuce ne bukurwa tana yi zabi na yi to haka to idan misalin zai iya wa karin ya je masa ciwo ko harbin ya same shi amma bai mutu ba ya lafi sai can daga baya ya mutu ai kaga nan aci saboda ya kwana gari ka ya ɓoye shi ne har ba ka gan shi ba sai washe gari ka zo sai ka gan shi tukui to sai in dai ya kwana gari ka ba za ka ci ba سے مالن یا بیت قال مالکم فائم باتا فلا یا خلو دیکھا ہے یو بکر گنی شوا تو اسے کو واشی کرنی گنی شوا لا شوا جا إيه بدا گئینا اثر و سامی ہی au babu mu babu mu babu wannan babu ba a saba amma yana da kyau haka an fasad makatila ko oh yana gaba ne ko to da ka yi abin nan ko shi ma gaban ya tafi kila to nan dai na gaba au asaru bazihi falyakulhu ma lam yabi qala maliku fa in bata fala yakulhu وإن كان الذي به قد أنفذ مقاتله وإن كان الذي به إن رونين دئكي دشي قد أنفذ مقاتله يا ذرتدن مكثنها فقودا كان الذي قودا وإن كان الذي به قودا رونين دئكي دشي حدي بيقوانا يا قوانا قد أنفذ مقاتل أن أي وتد مكثنها فلا يقوله لأنه قد بات عنه وإن أدركه من يومه ميتا أما إن يسامي أو نصا وفيه أثر قلبه فليأكله تنان قلت سيغوبي إن شاء الله ناكه ما naka ne ruwan nan naku ne naku ne mai ja a naku aka kara ke lai isa aka rage ke za fa a makaranta muji ila lam ya kharuj ya faratu sakaci idan bai sakaci wajen neman sa ba to mu babu kaga ai malikuwa bai ce komai kai ba lalla shi aka aka rage shi a wani kofin babu musamman kofin da aka haƙa